daga tafjilatus sunna ta ɗauko muku wannan wato kasar na alfiya wannan shine kasar na talatin wannan ke neman mu zai iya zuwa nan Poli Road by Rock Road wato tudun wada Kaduna second gate insha Allah ko ka buga lambar waya kamar haka 08027417515 08027417515 sai kun zo insha Allah ɗan a musulunci Abu Abdulrahman يحيى بن يونس بن علي الكنت غروي كتوا والسلام عليكم تجي مع أول قد أهملة بمضمر لغير رفع أهلة بمضمر لغير رفع أهلة بل حذفه الزم إن يكن غير خبر بل إن يكن غير وأخرنه إن يكن هو الخبر وأخرنه إن يكن هو الخبر وأظهير يكن ضمير خبرا يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا اخوين في الرخاء زيدا وعمرا اخوين في الرخاء طيب هيا نزور نعم ايه saboda mun dan kwana biyu kila wurin amma na gada ma baitocin karshe ba karasa ba eh to saboda kar mu shiga wancan darasi da wannan da Allah zai zama kama akwai za mu dan koma can mu dan brushing wurin sai mai adin da wannan bin da tsanin satuttuka ba ya karatun ba kayani ne har yanzu muna cikin babu tanazo tanazo in ba amanta ba muka ce shine a samu fi'iloli guda biyu wanda suke gogoriyo wurin neman maf'ulun bihi ko kuma fa'il kamar da muka yi bayani a can baya zurtu wa akramtu zaidan ja'a wa jalasa zaidun muna fahimta zurtu wa akramtu zaidan kaga fi'iloli guda biyu amma maf'ulun bihi guda daya dole akwai wanda shi ma yana neman maf'ulun bihi a cikin su sannan ja'a wa jalasa zaidun ja'a da jalasa fi'iloli ne guda biyu amma fa'il guda daya muka samu don haka tanazo shine a samu fi'iloli guda biyu wanda suke neman maf'ulin bihi guda daya zai zo ko kuma suna neman fa'il guda daya to <coughs> satin da ya wuce mun yi bayanin cewa dole idan ka sarayar da aikin ɗaya daga cikin ayyukokin nan guda biyu idan ka sarayar da shi dole ka kawo domini ka tabbatar a wuri domin ba a taɓa samun aiki ba wanda ya aikata aikin ba har ne muka buga misali yuhsinani wa yusi'ubnaka sai muka ce a cikin fi'ilolin na wanne ne aiki yuhsinani wa yusi'ubnaka a cikin su wanne ne aiki na biyu na biyu ne aiki to da na biyu ne aiki shi na biyun bai haramta bai dace mu ce yusi'u wa yuhsinu ibnaka ba domin idan ka ce yuhsinu wa yusi ibnaka ɗayan su dai dole yana da fa'idu ɗayan kuma ka haramta mishi fa'idu muna fahimta to tunda ibnaka mufrad ne ko musanna musanna to sai ka ɗauko alamatu tasniya ka sanya wa shi fi'ilin da ka hana mashi aiki yuhsinani wa yusi ibnaka kaga yusinani shine muka hana wa mai aiki amma da na ce yusiku wa yusina nibnaka wanne ne aiki ana yusiku don haka sai mu ɗauko alamatu tasniya sai mu tabbatar da wannan fi'ili mun gama da shi nan fi'il da fa'il yusiku a can fi'il ibnaka shine fa'il ɗinsa marfu'un bil alif li'annahu musanna muna fahimta muna dan koma baya ne kaɗan fa'il to sai mala yace in aka samu fi'iloli guda biyu irin haka dole ne ya zanto shi fi'ilin nan na farko idan suna neman fa'il ne to dole ka share maf'ulul awwal misali barabtu wa barabani zaidun barabtu wa barabani zaidun kun ga baraba din nan muta'addi ne ko lazim muta'addi ko wannan su yana neman maf'ulu bihi ko to tunda hakan nan ne shi kuma fi'lin nan na farko shine ke da bukatan maf'ulun bihi to sai ka share ba za ka ce darabtuhu wa darabani zaidun ba sai ka share maf'ulun bihinsa sai ka ce darabtu وضربني زيد wato kenan shi na da maf'ulun bihi mahdhufun yufassiruhu al-madhkur muna fahimta طيب amma idan ya zama na cewa maf'ulun din nan wato khabar ne ma'ana zan mutum zanna wa akhawatuha in ya kasance khabar ne to ko dai zanto

zanantu kaga zon da tana yi mafulun biyu guda nawa guda biyu haka ne zonantu wa ko kuma ka ce zannani zaidan qa'iman zannani wa zonani zannani wa zanantu zaidan qa'iman iya zannani وظننت زيدا قائما إياه abin misalin daki daki zonnani fi'il da fa'il da muna neman mashi mafulin ne na biyu zonnani wa zonantu shi ga mafulin awal yanzu abin da ya rage mana mafulin tani na shi wancan fi'il na farko dole sai mu akhara shi zannani wa zanantu zaidan iyahu ne shine maqul tani asalin sa iyahu wa zanantu zaidan qa'iman muna fahimta turanci ko mu ce larabci suna shi muke muna fahimta shi ne malin ce mana wala taji ma awwalin karka kuskura ka zo da fi'ilin nan na farko maf'ulin bihinsa kar ka bashi maf'ulin bihi bi mudmarin kar ka zo mashi da damirul maf'ul li ghairi raf'in uhila in dai ba ya kasance a halin rufa ne ya kasance ahali ne na halin rufa ba menene ahali na halin rufa shine yarfa'il shine kamar yuhsinani wa yusi wana wani fi'ili ne aiki yana ha u. to koko a'a yusinu wa yusi'an ibnaka wani fi'ili ne aiki yana yusinu to kaga a wannan hali tun da rufa ne dole a tabbatar mishi da ne da alifin a matsayin shi na fa'il amma idan ba halin rufa bane ba halin rufa bane la taji ma'a awwalin qad uhmila kar ka zo wa fi'ilin nan da ka sarayan masa da aiki karka zo mashi da bi mudmanin domiri li ghairi raf'in ohila in bai kasance ahli rufa ba ma'ana amma kullun da yake nema kar ka ce darabtuhu wa darabani zaidun sai dai ka ce darabtu wa darabani zaidun an fahimta in ko ya kasance asalin sa muktada da khabar kamar misali zaidun qa'im sai ka ce zanantu zaidan tayyib sai zama da cewa shi na farkon nan shikenan maf'ulun bihi kamar da muka ce zannani wa zanantu zaidan qa'iman dole sai ka akhara shi dole wa ko kuma ka ce a'a zanantu zaidan zanantu zannani wa zanantu zaidan qa'imal iyahu shi muka ce ko da sai ka zo ka ce zanantu wa zannani zaidan qa'imal iyahu ma'ana ka sake canza misali zannani wa zanantu zaidan qa'iman iyahu kaga zannani tani shine wancan daga sai ka zo ka ce zonantu shine a farko na gabata zonantu zaidan qa'iman wa zannani iyahu zonantu zaidan qa'iman wa zannani zaidan iyahu wa zannani iyahu <laughs> eh za iya haka na an fahimta to shine malam ke cewa bal hasahu zam in yakun ghaira khabar shi wannan damirin dole ka share shi in bai kasance kamar shi ne darabtu wa darabani zaidun hasfahu za lazim cire shi wa akhiran ho in yakun shi ne zannani wa zanantu zaidan qa'iman in yakun huwa khabar muna fahimta? Right. sai su to malam dole ne ka bayyana khabar ɗin da ya tsayi maf'ulin tani idan ba samu mutuwa baka ba ma'ana bai halatta ka mai da khabar damiri ba matukar babu mutabaka tsakanin mubtada da khabar domin da ma al'asul fil mubtada an yutabaqa al-khabar wal asl fi al-khabar an yutabaqa in ka ce zaidun jalisun sai ka ce hindun jalisa mutabaka muna fahimta to in ba a samu mutabaka tsakanin khabar da mubtada ba to shi khabari tani da ya tsayi maf'ul abin da khabar da ya tsayi maf'ul tani ba za ka kawo shi a sigan damiri ba sai ka kawo shi a lismul zahir suna bayananne ta mana zai kawo mana misali yace wa abhirin yakun damirun khabara ka bayyanar da suna ya kasance ismu zahir ka bayyanar da suna ya kasance ismu zahir in har ya zama na domiri ya tsaya shi ne khabarin dani in domiri ya tsaya matsayin shi na khabarin dani to karka kawo shi a matsayin domiri ka bayyana shi ya zanto suna karara لغير ما يطابق المفسرة إن هر يزمنا بيدي ديد أبندك بعد لاباري با جمع زمانا بيان مروبا مغا سيسي نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين فرقا أظن أظن fi'ili ne da fa'il ko yana neman me fa'il gashi da abin nan a zanno zaidan shine maf'ulul awwal ana fahimta a kawai ne shine me maf'ulul tani ana fahimta magana nan azunnu zaidan wa amran akhawaini asalinsa haka yake don haka zaidan maf'ulul awwal akhawain maf'ul tani amran ma'tufun ala zaid wa ma'tufun ala al-mansub mansub mansub mithlu طيب yanzu muna neman ya zunnani shi kuma na maf'ul awwal da kuma maf'ul الثاني sai nace wa yazunnani akhan wa yazunnani akhan يظناني مثنى هكذا ني انا مفعول الاول الياء طب مفعول الثاني شنو ني اخ عظيم طب ابن مشي بياني محل الشاهد او لنا اكن اخ يا كما شي اصلن سا وذو خبر ني اصلن سا خبر ني شي misali kamar ka ce ne ana akhun asalinsa kenan ana akhun kamar asalinsa ne tunda ce zunnani aka kamar ka ce ana akhun ba fahimta fai tun da ya kasance hawa shi a wurin nan kuma a nan ya tsayi maf'uli tani to bai dace ka kawo shi a sigan gamiri ba ma'ana bai dace ka ce a zonno wa ya zunnani iyahu ba bai dace ka ce a zanno wa ya ni iyahuma ba dalili idan ka ce a zanno wa ya iya iyahuma ka kawo shi a sigan domir mun fahimta kama iyahuma mufa ne ko musanna ya yi mutuwa da ne a wurin nan da ya ni da kuma a kawai ne amma kuma bai mutabaka da zaidun da kuma wa ba da am muna fahimta in kuma kace azunnu wa yazunnani iyahu iyahu mufrad kuma ko to ya yi mutabaka da ni? da da zaid da kuma azunnu da kuma am misali amma bai mutabaka da yazunnani da kuma duk yadda ka kawo shi a gwamiri ba mutuwa an fahimta to kasantuwan babu mutabaka ka bayanar da shi suna ƙarara sai ka ce a runnu wa ya zunnani akhan ka wuta shi da mu wahalhalun nemo ya abun yake da waye mutabaka da wancan ko a to bayanar da shi suna ƙarara muna fahimta shine wani ce wa abhirin yakun damirun khabara bayyanar da suna ya kasance al zahir kai tsaye in damiri ya kasance a matsayin khabar ma'ana maf'ul tani li ghairi ma yutabiqu al-mufassira ya tsayu ga ba da abin da zai yi daidai da abin da yake ba da labari ba khalas kaga kawo shi asiran damiri malame misali nahu azunnu wa yadhunnani akhan zaidan wa amran akhawaini fi rakha muna fahimta to ina jin darasin kenan insha Allah in Allah ya kai sati na sama za mu magana kan al mutuwa. mutlaq azunnu ni ina tunanin da zaidu da amru yan uwa ne a cikin yalwa wa yadhunnani akha su ma su biyu suna zaton nima dan uwa ne gare su ni ina tunanin da zairu da amru yan uwa ne cikin yalwa su ma suna tsammanin ni ma dan uwansu ne eh, ya ne su biyun nan na huma takdirin sa kenan akar akar wakala na na eh

idan in ka kawo mushi damirin mufradi a nan ba mu tawaka saboda kaga a azunnu da zaidan da akawaini su ne maf'ulul awwal wa thani wa yadhunnani shi ne mafoyin awwal wa thani kana fahimta to in ka ce wa yadhunnani iyyahu tab ka ba da labari anan yi mutawaka da azunnu da kuma zaid amma bai yi mutabaka da ya zunnani da kuma a kawai ne ba sauran su tasniya ne haka kuma in ka ce wa ya zunnani iyahuma ya yi mutabaka da ya zunnani da kuma a kawai ne amma bai yi mutabaka da zaidan ba to don haka kawai tun da ba mutabaka ka kawo shi suna karara shine a khaffu dararaini wa ahwanu sharrai kamar da masu usuli suka ce ya juzu irtikabu a khaffin barri wa wani sharai nan ma in ka duba falsafa ce tunda ko da ka kawo shi a ismul abin nan zahir dole ɗin dai abin da ake guje man dai an tsaya cikin sa dalili in ce a wurin mai bunani aka aka din mufrad ne ko musanna tayyib mufrad ɗin na ko wanda ya mutabaka da shi ana ya yi mutabaka da azunno ya yi mutabaka da kuma zaid ka fahimta ai yawa da haka dai haka kuma ka ce abun wa gunnani a kawai ne khalas akwai wanda ya mutabaka da wannan bai mutabaka da wannan ba na'am to duk yadda dai aka kawo shi din to wannan shine a kafu makon dare na eh haka ne na haka yake na haka <laughs> mala ya fahimta a karan kalla a nan ba ta nazo ya kawo maka ne da taubihil bayan nan ba ta nazo don kowanne ya samu hakinsa eh amma tanazo baka ji ba fahimta na zatu jayi ake yi shi ne tanazo amma nan kuwa samu hakinsa yawa a zunnu zaidan eh zai ba wani wannan eh, ma da ya tambaya a zunnu zaidan wa amran akawai sannan wa ya zunnani aka tunda ko ya samu haƙƙinsa kalas ba mu na za <laughs> ka yi tambaya ma eh wannan haka yake nan ba mu na za <laughs> mun fahimta alaikus salam Na. نعم a ka'idarsa shine in wani abu bai shiga masa bai abi da komai ba idza kana sahih al-akhar wa lam yattasil bihi shi eh sosai haka ne idza kana sahih okay ba na na shafa na sha ko بلاء ده نعم نعم طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك